فكذبوهما فكانوا من المهلكين sai suka ƙaryata su su biyun cikin abin da suka zo musu da shi daga wurin Allah sai suka kasance a cikin halakakku waɗanda aka nutsar a ruwa saboda ƙaryatawar da suka yi